wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam! wa rahmatullah da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke da cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Juma'a yau muna 19 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da ko za ka shiga farkar da dana ko rage farkokin da a wanda yake daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muka kwana a tafsirin aya ta 45 sun na musa wa akawo haruna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين نعم الله يجي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sannan muka aiko Musa da ɗan'uwansa uwansa Haruna bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja bayyananniya ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manyan fadarsa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman ali sun kasance mutane ne masu haikewa jama'a da zalunci faqalu sai suka ce a li basharayn mithlina yanzu ma yi imani ma ba da gaskiya da wasu mutane biyu Mislina irin mu wa qaumuhuma lana abidun alhalin masu bauta mana ne fakazzabuhuma sai suka ƙaryata su fakanu min almuhlakin suka tabbata daga cikin waɗanda aka halakar Allah subhanahu wataala bayan ya gama babu labarin Annabi Salih da mutanensa da suka karyata shi kuma Allah subhanahu wataala nuna musu ƙarshen su to sai kuma ubangiji ya kawo kisar annabi Musa ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila waɗanda a cikin al'ummu da Allah ya yi babu mutanen da aka aiko musu annabawa kamar banu Isra'ila saboda taurin kansu wani annabi da ya zo ya tafi Allah zai aiko wani annabin a makwafinsa annabi Musa alaihi salam shi da kansa ya tunatar da su wani ni'imar da Allah ya musu wazkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ku tuna ni'imar da Allah ya muku yayin da ya sanya muku annabawa sannan ya sanya ku sarakai ya ba ku abinda bai ba ma wani daga cikin mutanen duniya ba a lokacin ku da wani al'umma ta banu isra'il an yi wani zamani da fir'auna da mutanensa fir'auna mai ƙifɗe ne daga ƙabilar kibɗawa yake da shi da mutanensa su rika azabtar da da banu isra'il suna kama su suna bautar da su suna sa su hidindimu a gidan dajinsu suna kama 'ya'yansu mata su bai da su ‘yan aikatau a cikin gidajensu sannan kuma aka yi wani lokaci da shi kansa fir'auna ya riƙa yanka ‘ya'yansu maza da yuzabbihu na abna'ahum wa a nisa'ahum suna yayyanka ‘ya'yansu maza sannan su bar matan da rai domin su zanto musu masu hidima a gidan dajinsu to wadanda bala'in sun jima a cikinsa suna ta wahala a ƙasar masar har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya fitar da su daga cikin wannan kangin ya ƙara dawo musu da martabarsu shi ne Allah ya aiko annabi Musa da ɗan uwansa Harun shi ne anan Allah ke cewa thumma arsalna Musa wa akahu Haruna sannan muka aiko da Musa da ɗan uwansa Harun Allah subhanahu wata'ala duka ya ba su ya ba su manzanci asali ubangiji subhanahu wataala ya bawa annabi Musa banzanci ne sai annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala ya sa masa wani wanda zai taya shi wannan aikin ba zai iya yi shi kadai ba waj'alni waziran min ahli haruna akhi washdud bihi azri wa ashrikhu fi amri yace ka sanya min wani wanda zai ke mataimaki na daga cikin ahalina wanda shi ne haruna ɗan uwana ka ƙarfafe ni da shi ka kuma sanya ya zama abokin tarayya ta cikin wani al'amari nawa wato manzanci ya roƙi Allah subhanahu ta’ala a haɗa shi da ɗan uwansa haruna musamman ma a wannan lokacin yana ga haruna ya fi shi sakakkiyar harshe zai fi yin bayani a gane cewa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan فأرسله معي ne inda يصدقني إني أخاف أن يكذبون ce dan uwana Haruna ya fi ni fasaha ya fi ni azancin magana kuma harshen sa ya fi nawa sakewa ka aiko shi tare da ni rid an yusaddiq yusaddiquni yana karfafa karfafe ni da shi yana gaskata ni saboda haka ya kasance annabcin annabi Harun alfarma ce da annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam ya roƙa masa an ce babu wani wanda ya taɓa roƙa wa dan uwansa alfarma da ta kai irin wannan ka roƙa masa alfarma an annabta da abinda za a bashi wato ƙasa yake da wannan Saura ka yi roƙa wa dan uwansa Haruna Haruna shine kamar shine uwa a wajensa shine yayansa yana biya a sa shi su zama tare don su isar da wannan saƙo to Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da saƙo iri biyu saƙo na farko shi ne saƙon da za su je su gaya wa fir'auna da shi da mutanensa na cewa ya saki banu isra'ila da ya kama wasu ya ɗanɗaure wasu ya mai da su bayi mazansu da matansu suna masa hidima to ya sako su ya ba su ‘yancinsu ya daina musu azaba sako na biyu kuma zuwa ga kibdawa a zuwa ga banu isra'ila su kansu ya kirawo su zuwa ga su komo ga bautar Allah subhanahu wataala tsantsanta shi da bauta su kuma ɗaya da wasu abubuwa da suke yi marasa kyau to shi da Allah ubangiji yake faɗa mana saƙonsa na farko shi ne saƙon da ya yi masa zuwa zuwa fir'auna da mutanensa ya ce sun ba arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina mun aiko da Musa da dan uwansa Haruna da ayoyinmu ayoyi su ne mu'jizozi su ne aya shine wani abin mamaki da Allah subhanahu wataala yake hada annabawansa da shi domin ya zanto alama ce mai tabbatar da gaskiyarsu lokacin da suka zo suka ce su annabawan Allah ne yayin da annabin Allah zai bayyana cikin mutanen sai yace ni manzon Allah ne to wace irin hujja zai bayar da take nuna cewa shi manzon Allah din ne saboda wannan maganar kowa ma zai iya faɗarta kowa ma zai iya cewa shi manzan Allah ne to ya ce shi manzan Allah ne ina alamar da za ta nuna shi manzan Allah ne to galibi waɗanda ake aika musu da wannan manzanni suka nema a ba su wata hujja za su gaskata cewa eh wannan manzo ne da Allah ya aiko kamar ka aiki wani zuwa ga wani wanda kake so ya isar masa da wani sako sai ka ce ga shi nan zan aiko maka da ɗan aiki in ya zo za ka gan da hula iri kaza da kaya iri kaza to da zarar ka ga wannan mai irin wannan shiga ka san cewa shi ne wanda aka aiko maka domin an gaya maka alamar da take nuna shi ne kaza ko za gan shi akan abin hawa iri kaza ko kuma in ya zai ce maka kaza to duk wannan alamar ita ce ake cewa aya domin aya a larabci tana nufin alama to duk wata alamar da za ta tabbatar da cewa wannan annab wannan mutum da yayi da'awar annabci gaskiya yake faɗa ta aya to annabawa Allah ya ba su aya ayar annabawa takan kasance wani abu ne da ya fita daga cikin abinda da mutane suka saba gani wato ya saba wa al'adar mutane ya saba wa abin mutane suka saba da shi sannan kuma ba za a taɓa samun wani wanda zai iya kawo wannan abu ba cikin sauran mutane ba za a iya samun ba a cikin mutane ba za a iya samu a cikin aljanuwa ba za a samu ba saboda ita ayar annabawa aya ce da take banta da su su kadai babu wanda yake tarayya da su a cikinta domin iya zanto akwai wanda zai yi tarayya da su a cikin irin wannan ayar to ta zama aya da take nuna manzanci ba kenan sai ya zama akwai wanda ba annabawa ba su ma suna da irin waɗannan abubuwa to shi yasa ita ayar annabawa har koyaushe takan zamo wani abu da yake keɓanta da su su kadai sannan kuma babu wani wanda zai iya kawo irin wannan abin a cikin sauran mutanensu to in suka zo da wannan zai nuna cewa eh lalle su annabawan Allah ne annabi Musa Allah subhanahu wataala ya bashi ayoyi da yawa kamar yadda Allah yake cewa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin hakika mun bawa annabi Musa ayoyi tara ayoyi tara kuma dukkaninsu bayyanannu abinda ake nufi da bayyanannu kowace aya guda ɗaya a fili take a sarari take tana tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to annabi Musa Allah ya bashi ayoyi tara daga ciki akwai sandarsa da hannunsa wadda ita ce su ne ayoyi biyu na farko kuma duk sauran ayoyin suna goya musu baya ne to duk sauran mu'ujizozin suna goyon bayan waɗannan mu'ujizozi guda biyu ne lokacin da a fir'auna da mutanensa suka kalubalance shi in kunta ji ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin in kana da wata ayar da take nuna kai annabi ne mai gaskiya to ka kawo ayar فألقى, أخا فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع عينه فإذا هي بيضاء للناذرين سيجيفر دسندسا yana jefar da ita ƙasa sai gashi wutsul-wutsul tana motsi ta zama wani maciji a fili ƙarara kowa ya kalla ya ga miciji ya kalla shi ne saubanin gobe wanda za a yada hu ya ciro hannunsa kuma fa'iza hiya bai sai gashi tana haske tana kamar fitila kowa ya kalla zai ga cewa hannun da yake haske kamar fitila da waɗannan ayoyi guda biyu su ne jigon duka sauran ayoyi da Allah ya nuna masa Allah subhanahu ta'ala yana cewa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsi min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun mun kama iyalan fir'auna wato fir'auna da shi da jama'arsa mun kama su da shekarun fari sanar da tawayar 'ya'yan itatuwa waɗannan su ma ayoyi ne guda biyu wanda Allah da wata'ala ya ba wa annabi Musa don ya tabbatar da annabcinsa shi ne kama wato fir'auna da mutanensa da shekarun fari ya zama na shekara da shekaru suka kasa samun amfanin gona wanda har suka rika canfe annabi Musa alaihi cewa tun da ya bayyana wannan abu ya zo yake ta samun su da wanda duk idan ya karya lagon fir'auna da yake musu ƙaryar cewa shi Allah ne yake musu homar cewa shi shi ne rabbukumul a'la shi ne ubangijinsu mafi girma to gashi nan Allah ya jarrabe su da wani bala'i wanda shi ubangijin nasu yana nan shi ma abin yana ƙozarsa ba ya kasa yadda zai ɗauke musu shi sannan da abubuwa guda biyar da Allah subhanahu wataala ya ce ya aiko musu arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qubbala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin Allah ya ce fa arsalna alaihim at-tufana sai muka aiko musu da ambaliyar ruwa haka kawai ana zaune ba a kankara ba kawai sai a ga ruwa ya balle ya ballo ya kwararo yana ta cinye gidaje yana ta cinye kayan amfani a rasta inda yake shi ne tufan wal jarada haka da muka sako musu fari gaba ɗaya suka cika garin ko ina ka ajiye sai ka zo ka samu fari sun cika shi wal kumbala muka kuma sako musu da kwarkwata duk tsaftar ka malan kayan ka sai sai ka tashi ga duk kwarkwata ce a jiki duk jikinka ka kai wankan kai wankan kai gayin amma duk kwarkwata ta ƙi rabuwa da kai shimfiɗar ka kwarkwata rigar ka kwarkwata wannan ka kwarkwata kanka ko bai na ka kwarkwata wanda fadi a haka muka sako musu kwaɗi ya zama da ko ina ka zo za ka zauna kwaɗo ne ka duba ka aje abinci ka buɗe kwaɗi sun cika shi ka aje abin sha ka buɗe duk kwaɗi ne a ciki waddama haka nan muka sako musu da jini shi ko duk abin da ka ajiye kana buɗa sai ga ya koma jini to waɗannan duka ayoyi ne in ka haɗa za su baka ayoyi guda tara ga biyar ga biyu bakwai ga kuma biyu na farko sanda da hannunsa tara to su ne ayoyi guda tara da Allah ya ba wa annabi Musa domin su tabbatar cewa cewa annabin Allah ne a manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala Allah ce bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma wata hujja mabayyaniya wannan wa sultanin mubin sifa ce ta ayoyin wannan shine malamai suke cewa atful as-sifati ala al-mawsuf sifa maimakon a kawo ta ba a dafi sai a kawo ta da wawul atafi wa sultanin mubin kamar yadda Allah yake cewa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج البراء duk wa wallazi wallazi din da sifa ce ta abu guda shine Allah subhanahu wataala amma an kawo ta da wawul atafi wanda wannan baya nuna cewa wani abu ne daban mai zaman kansa saboda haka ayoyin da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam su ne dai sultanin mubin din su ne hujjoji mabayyana waɗanda suke tabbatar da cewa shi annabin Allah ne wasu daga cikin malamai suka ce tana rayuwa wasu dalin gobe din ana nufin hujjoji biyu na farko ko mu'jizozi biyu na farko su ne sandarsa da hannunsa domin su suka fi kasancewar wato karfar hujja wacce take tabbatar da cewa shi annabin Allah ne sannan kuma wasu suka ce sultanin mubin ana nufin ita kanta sandar ita ce sultanin mubin anan saboda ita ce ummul ayat da Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salam domin ita wannan sandar ita kadai ayoyi da dama sun fita daga jikinta in aka jefar da ita ta zama ta zama abin da ta zama miciji sannan kuma bayan ta zama miciji ta rika haɗiye wasu micizai na na bokaye talqahu ma ya fi kun abinda suka kirkira na ƙarya ta yi ta haɗiye su sannan ita waɗansu sandaɗin ita ce aka ce ya daki ruwa da ita ruwan ya tsage abin kogi ya tsage gida biyu ya dare gida biyu aka samu hanya shi da shi mutanensa suka tsira sannan waɗansu sandar ita ya buga Allah ya fitar masa da idanun ruwa goma sha biyu wanda gidajen banu isra'ila kowa ya samu idan ruwa da zai yi amfani da shi duk da waɗansu sandar ne saboda ka ita kadai a tare da ita akwai mu'jizozi daban-daban da suka da suka bayyana tare da ita to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wasu talib mubin ana nufin ita wannan sanda din Allah ce ya aika shi da waɗannan ayoyi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manyan fadarsa manyan majalisarsa da malamansa na addininsa bokayensa waɗanda yake ji da su a dalilinsu yake bacci a nan allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa su waɗannan kaɗai allah subhanahu wata'ala ya aika annabi musa zuwa gare su a saboda su ne waɗanda suke faɗa a ji kuma fir'auna yake rawa da bazansu su suka ɗaure fir'auna gindi yake abin da yake yi duk kuma abin da ya yi su kuma suna taya shi suna nuna goyon bayansu gare shi shi yasa sai aka ce gurinsa aka tura shi ba a yi maganar risalarsa zuwa ga kimdawa ba saboda shi annabi musa alaihissalam an tura shi ne zuwa ga banu isra'il zuwa ga fir'auna da mutanensa don ya kwato banu isra'ila da suke hannunsa sannan kuma sai banu isra'ila su kansu da Allah ya tura musu annabi Musa domin ya dawo da su kan hanya bayan sun manta addininsu haka wannan shine sakon da aka tura sauraka ba an tura shi ne zuwa ga ga kibdawa ba mutanen Masar an tura shi ne zuwa ga banu Isra'ila da kuma shi Fir'auna da mutanansa shi yasa nan kawai aka keɓance Fir'auna da mutanansa aka ambace su aka ce ila fir'auna wa mala'ihi don haka da suka je kamar yadda Allah ya umarce su cewa fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa arsil na, bani isra'il wala tu'adhibhum ku je ku gaya masa cewa ko manzanni ne guda biyu daga ubangijin sa kuma yana sa da cewa ya saki banu isra'ila da yake rike da su ya daina musu azaba saboda haka ba a aiko su da wata shari'a zuwa ga kibdawa ba ita kuma da'awar tauhidi wanda ita ce da'awar farko da suka fara gabatarwa da da, da fir'auna da mutanensa saboda akan ta ne komai zai ginu duk wani abu da za a nemi fir'auna ya yi za a neme shi ne akan da'awa tauhidi ya karɓi tauhidi to komai zai zo da sauki amma in ya bijire tauhidi kadai ta Allah to a wannan lokacin kuma babu abin da ainihin zai zai saurara bayan ya wa tauhidi Allah ce fastakbaru wa kanu qauman ali fastakbaru sai suka yi girman kai kuma sun kasance mutane ne waɗanda suke alina wato masu haike wa jama'a da zalunci fir'auna tun asali yana ganin ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai akwai girman kai akwai kuwa nuna cewa ka fi ƙarfin kowa sama da kowa kake shi mai girman kai ya yarda abin da ake gaya masa ɗin gaskiya ce kuma ta shafe shi amma kawai ba zai bi ba shi ne mai girman kai shi kuma Ali, shi yana ganin asali ma ai abin ma bai shafe shi ba shi ne ya fi ƙarfin wannan shi yasa Allah ce wa shaydan astakbarta am kunta minal ali Allah ce wa iblis shin wai girman kai kake yi ko ko kana jin kafi kai kafi shi ne to shaydan iblis duka biyu ya hada girman kan da kuma jin cewa shi shi yafi karfin a ce yi wani sujjada ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya kaga ya yadda cewa ubangiji ya karrama shi kenan ya ba shi girma amma kuma wani gurin yana ganin shi ya fi annabi adam ana khairun minhu khalaqtani min darin wa khalaqtahu min tin shi da sa Allah ce astakbarta wai girman kai kake an kunta min alali ko kuma kana nufin kai ka fi ƙarfin abin da aka saka kai ne to shi da Allah subhanahu wataala ya sifanta fir'auna da cewa yana daga cikin waɗanda suke ganin sun fi karfin kowa sama suke da kowa bayan girman kan da suke da shi sannan kuma ji suke yi sama suke da kowa inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله سبحانه وتعالى إن فرعون ala fil ardi yayi dagawa a bayan kasa ya nuna dagawa a bayan kasa innahu kana aliyan min al musrifin Allah ce yana daga cikin masu dagawa da barna a bayan ƙasa to shi ne Allah subhanahu wataala ya sifanta su anan da cewa sun ƙi girman kai suka tabbata ko mutane ne masu haikewa jama'a su nuna sun fi ƙarfin kowa da zalunci musamman banu Isra'ila suna ga sun fi ƙarfinsu saboda haka ɗabi'ar su girman kai sai kuma nuna cewa sun fi ƙarfin kowa za su iya za su yi mutum abinda suka ga dama kuma ba abinda ba abinda wani ya isa yayi a anu'minu li basharayn mithlina wa qawmuhuma lana 'abidin sai suka rika cewa a anu'minu li basharayn mithlina yanzu ba yi imani da wasu mutane biyu irin mu wato irin abinda sauran annabawa suka rika faɗa wa al'ummomin su kenan kamar yadda muka karanta a baya annabi nuhu mutanen sa abinda suka gaya masa annabi salihu abinda mutanen suka gaya masa da za su yadda da shi ce su yadda da waɗannan mutane guda biyu a matsayin manzannin Allah bayan mutane ne su ma irin su wato ba za ta yi ba a ce Allah ya aiko mutane a matsayin manzanni shi yasa a wani gurin shi fir'aun yake cewa laula ulqiya alaihi asuratun min zahabin aw jaa ma'ahu al aw jaa ma'ahu al mala'ikatu ya hana ba za a jeho wa annabi Musa a warwaro na zinare ba wato mu fahimci cewa yanzu yana da yana da ya mallaki duniya yana da dukiya sama da wanda muke da ita sannan kuma mala'iku su zo tare da shi suna mara masa baya su nuna cewa shi e su daga Allah yake daga fadar ubangiji yake an aiko shi kuma mu mala'iku muka rako shi to fir'auna yace to me yasa ba za a yi wannan ba to dan haka dan haka tunda ba a samu haka ba to suna ganin bai kamata a ce waɗannan mutane su ne za su zama manzanni ba zuwa gare su wannan hujja su ta farko kenan hujja su ta biyu kuma wa na, lana abidun mutanensu mu suke bautawa saboda sun kama mutanen banu isra'ila sun mai da su bayansu sun mai da su 'yan aikatau suna gana musu azaba e, fir'auna yana sa a yi tiraku kamar yadda ake yin tiraku a garke na ɗaura dabbobi na ɗaura shanu ko awaki haka yake yin tiraka ana ɗaura mutane saman banu isra'ila ana musu azaba ce shi da Allah ce wa fir'auna zil autad da fir'auna ma'abocin tiraka. to wannan abin da suke yi wa banu isra'ila sai suke ganin to ta yaya kuma cikin waɗannan kaskantattun mutanen da muke juya su muke bautar da su kuma a cikinsu ne za a samu su ce wai su annabawan Allah ne ko su manzannin Allah ne don haka waɗannan hujjoji guda biyu su fir'auna da mutanensa suka rike A ah, nu'minu li basharai da mislina mutane ne biyu kamar mu sannan abu na biyu wa da na abidun mutanen su mu suke bautawa don haka suka ce ba za su yi ibadi ba a nan mu kula za mu ga cewa shi makaryaci mara gaskiya Allah yakan sanya wato ita gaskiyar a bakinsa lokacin da baya bai ankara ba sai Allah ya jefa masa wata maganar da za ta ƙaryata wata maganar da yake faɗa a baya a nan faƙalo fir'auna da mutanensa duka da fadawansa gaba ɗaya su suke magana da annabi musa alaihissalam da annabi haruna tun da can ba ce ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qawmar alin faqalu sauraka dukan su ne suke magana nan fir'auna da shi da yan fadarsa su suka tsaya gaba annabi Musa da Haruna suna cewa ya za mu imani da ku bayan ku mutane da irin ku kuma sannan mutanenku ko ƙabilarku mu suke bautawa ta yaya za mu yi imani da ku fir'auna da shi da mutanensa sun manta suna kiran shi Allah ba mutum ba shi Allah ne hmm. ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ku da wani abin bauta sai ni sanar cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji ku mafi ɗaukaka mafi girma sauraka shi shi bai da shi mutum bane kamar sauran mutane amma a nan yanzu ya manta da wannan maganar sauraka ya dawo yana cewa anu'minu li da mislina mutane bi irin mu a ah, kaga ya manta maganar shi Allah ne Allah ya matsi bakin shi ya ce shi ba mutum ne irin annabi Musa da Haruna to ya kai ka zama Allah bayan kai yanzu ka na faɗa da bakin ka cewa kai mutum ne to wanda dabi'a ce ta makaryaci mara gaskiya in ka bar shi a hankali a hankali zai rika warware kansa zai zai zo ya ce maka kaza da anjima kuma zai wata magana take nuna wacce magana ta farko ya warware ta bai sani ba sannan yanzu idan kai fir'auna da kai da mutanenka kuna rigima akan manzanci kun ce manzo bai kamata ya zama mutum ba a tunaninku bai kamata a ce ban zo ya zama mutum ba amma sun manta shi fir'auna cewa ke shi Allah fa ne gaba ɗaya kuma shi mutum ne amma an yadda shi ya zama Allah amma ko ba a yadda mutane su zama manzannin Allah ba to kaga wani irin cimka da warwara ce wannan da da fir'auna yake ya zo da ita da shi da mutanensa Allah ce fa ma sai suka karyata su fa kanu minal muhlakin suka wayi gari suka kasance cikin waɗanda aka halakar da su wato suka ƙaryata annabi Musa alaihi gaba ya baya ubangiji subhanahu wata'ala ya nutsar da su a cikin ruwa saboda ƙaryata annabi Musa alaihi Allah ya rugurguda su walaqad atayna Musa alkitaba waja'alna a kawo Haruna nadhira وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Allah ya ce haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi waja'alna ma'ahu akahu haruna nadhira muka sanya dan uwansa haruna tare da shi ya zama mai gargadi fa qulna haba muka ce ku tafi ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu fadammarnahum tadbira muka halakar da su halakarwa ta ƙarshe saboda haka ƙarfin da suke ji da shi da nuna isa da nuna iko da suke da shi akan banu isra'ila wannan bai amfana musu komai ba sannan su kuma raunin banu isra'ila da ake ganin su da shi wannan raunin bai cutar da su komai ba su ma Allah subhanahu sai ya ba su ƙarfi ya kuma kubutar da su wa nuridu an namunna ala alladhina istad'ifu fil ardi fa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin Allah ce muna nufin mu yi baiwa ga waɗanda ake raunana su a bayan ƙasa su ne banu isra'ila da sauran dangin annabi musa alaihissalam waɗanda aka rika raunana su a bayan ƙasa ana ɗaukar su ba a komai ba Allah subhanahu wataala ya halaka fir'auna ya gadan musu da da ƙasa wa auratna da alladhina kanu yastad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ودبرناكم ما كان تمت وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا صبروا ودمرنا, ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها mutanen da ake raunana su sai muka gadar musu da gabashin ƙasa da yammacin ta duka وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما سبروا كلمة أبنجد كما في كو تتبت بنو إسرائيل سبونا هقول لسكي ودبرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أبنكم فرعون نمتانا سكي تأيكتا ومكروسا شي وما كانوا يعرشون لأبن سكي تجينا وانا ملكي نئسا نئيكو نمكروسا شي لوكتي قداء الله سبحانه وتعالى يا bawa annabi Musa da mutanensa rauda na ya ba su nasara waɗancan ko mutane Allah ya halaka su to wannan sunna ce ta Allah kuma wannan shine hikimar karanta kissoshin annabawa kissoshin annabawa da waɗanda suka bi su da kuma kissoshin waɗanda suka karyata annabawa dan mu fahimci cewa duk waɗanda suka yi wa annabawa biyayya Allah subhanahu wataala yana kubutar da su ya tsirar da su waɗanda kuma suka saba wa annabawa suka karyata su su kuma ƙarshe ubangiji yana halakar da su to haka nan duk wanda ya gaskata annabin Allah to wanda shine sa'idi a duniya da lahira wanda kuma ya karyata annabin Allah to wanda shine shaqi a duniya da lahira wannan sunnar Allah ce kuma al'adarsa ce tun kafuwar duniya haka kuma za ta ci gaba da dorewa ne sai ya samu kuɓuta sai ya bi annabawan Allah ya tsaya akan koyarwarsu da dokarsu wanda kuma ya kiya to ya sani cewa sunnar Allah ta riga ta gudana a kansa wannan sunna ba za ta canza ba shi ma ƙarshen sa ba zai yi kyau ba sannan Allah ya ci gaba da cewa walaqad ataina musal kitaba la'allahum yahtadun وجعلنا maryama wa وأمه علمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Allah subhanahu wataala ya ce walaqad ataina Musa alkitaba la'allahum yahtadun hakika mun bawa Musa littafin at-taura domin banu Isra'ila su shiriya wannan shi ne abin da ya biyo bayan halaka annabi bayan halaka fir'auna da mutanansa bayan an halaka fir'auna da mutanansa bai tambaya watakila ya tambaya to sai mai kuma Allah ce sai muka bawa annabi Musa littafi sauraka at-taura Allah ya saukar da at-taura bayan halaka bayan halaka fir'auna da mutanansa ba saukar da at-taura gabanin haka ba sai bayan an halaka fir'auna da mutanansa sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi mi'adi da annabi Musa salam na kwanaki arba'in wanda ya yi magana da shi a nan Allah ya ba shi allunan taura a rubuce wanda ya dawo da su ga banu Isra'ila a ciki suna ɗauke da dokoki waɗanda aka tsara wa banu Isra'ila rayuwar da ya kamata su tafi a kanta saɓanin waccan rayuwa da suka yi ta Wulakanci, ta ƙasƙanci ta bauta zuga rayuwa ta shiriya da ubangiji subhanahu wata'ala ya ya aiko ya aiko su da ita saboda haka anan zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi annabi Musa bai ƙara bai ƙara sake ba sake abin nan faɗar annabi Haruna ba kuma ayar baya can Allah ya faɗi annabi sun ba Musa wa akahu Haruna an an faɗi su su biyu amma anan sai aka ce walaqad atina Musal kitaba ba a faɗi ba faɗi haruna ba saboda aikin haruna ya ƙare manzancinsa shi ne ya taya annabi musa ƙalubalanta fir'auna da yi masa bayani da gamsar da shi akan ya janye daga da'awoyin da yake yi kuma ya saki banu isra'ila to daga lokacin aikin annabi haruna ya ƙare sauraka yanzu maganar attaura da abin da ya shafi shirya da shiryar da banu isra'ila wanda yana ya dawo hannun annabi musa alaihissalam sauraka shi ya zanto da aka zo faɗar littafi sai aka faɗi annabi musa ɗin shi kaɗai shi ya sa ko wajen ganawa da shi kaɗai allah subhanahu wata'ala ya kirawo ya gana da shi kaɗai ya yi magana wa kallama allahu musa taklima da annabi Musa kadai Allah ya magana ba bai da da Haruna ba saboda wannan matsayinsa ne shi kuma shi kadai kuma shi ne risalarsa ta ci gaba da da aiki cikin banu Isra'ila annabi Haruna yana tare da shi yana taya shi a matsayin dan uwansa kuma annabin Allah amma risalarsa ta ƙare daga kan fir'auna shi yasa annabi ba a sake maimaita shi ba Allah ya ce wa laqad ataina musal kitaba la'allahum yahtadun mun ba wa annabi Musa littafin at-taura la'allahum yahtaduna ko banu Isra'ila sa shiryu su gane abinda suke yi ba daidai ba su gyara abinda suke yi daidai su ci gaba to a wannan daga wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala sai shar'antawa ya shar'antawa mu'minai jihadi a da can kafin a halaka kafin halakar fir'auna da mutanensa al'ummomin da suka gabata in suka ƙi imani annabinsu sai addu'a Allah ya halaka su to daga kan fir'auna da mutanensa bayan an halaka su to sai aka dakatar da halakar da irin wannan halakarwa ta bai ɗaya sai ya zanto an shar'anta jihadi cewa to yanzu duk mutanen da suka tsaya suka hana ruwa gudu suka hana da'awa tafiya to abinda za ku shi ku yi jihadi ku tashi ku kare kanku kuma ku samu damar isar da wannan saƙon to tun daga wannan lokacin bayan wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar na at-taura tun daga lokacin ba a sake ba a sake haraka wata al'umma ba daga kan fir'auna ba a sake wannan halakarwa ta gaba ɗaya ba a halakar da wata al'umma duka da kan fir'auna abin ya dakata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan a cikin suratul qasas ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى يكي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى للتافي شنع التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى bayan mun halaka al'ummomi na farko basairar nas dan su zanto hujjoji ga mutane wa hudan wa rahmatan kuma ya zama shiriya ce da rahama ya zakaru domin su wa'azantu wannan yana nuna cewa bayan Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa littafi ya kuma gaya masa cewa wannan littafi ya saukar da shi dai ya zama hujja ga mutane ya zama rahama gare su sai ya zama na tun daga lokacin babu wasu da aka halakar sai dai jihadi don haka annabi Musa alaihi salam shi ne annabin farko da aka fara shar'anta wa jihadi a tarihin annabawa duka duk annabawan da suka gabace shi babu jihadi a cikin abin da suka zo da shi daga kan annabi musa ne har zuwa kuma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa risalar annabi musa alaihi salam take kama da risalar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa cikin annabawa wato babu wani wanda yake da mabiya masu yawa kamar annabi Musa alaihi salam sai kuma wannan al'umma da, da Allah subhanahu wataala ya albarkace ta da mabiya fiye da kowace al'umma da aka taɓa yi a baya wanda za su za su taho tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewa a ranar alkiyama zai ga an nuna masa wani annabi babu kowa tare da shi wani annabi da mutum ɗaya ko biyu tare da shi sai a nuna masa wani annabi ya taho da dandazon jama'arsa sai ya zaci cewa shi ne da al'ummarsa <coughs> sai a ce masa wannan annabi musa ne da mutanensa <coughs> sai a gaya masa cewa wannan annabi musa ne da mutanensa sannan kuma daga can sai a ƙara nuna masa wajen dazan al'umma wanda su kuma suka taho ba a lokacin kuma za a ce masa to wannan shine mutanenka <clears throat> ah, da suka yi imani da kai don haka Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi littafin shi ne at-taura domin ya zanto ya jagoranci mutanen mutanen Banu Isra'ila a kansa. sannan ya ce an ibn maryama wa ummuhu ayatan wa ma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in mun sanya ɗan maryam da mahaifiyarsa su zama aya wa huma kuma mun zaunar da su ila rabwatin zuwa ga wani wata jigawa zati ƙararin babuciyar wurin zama na hutu wa ma'in da idan ruwa mai kwaranya wannan bayan Allah subhanahu wataala ya gama maganar annabi Musa alaihi salam kwatsam sai kuma Allah ya jeho maganar annabi isa alaihissalam saboda munasabar da take ciki kissar annabi musa alaihissalam an ga yadda mutanensa suka kiyarda da shi saboda an ce mutum ne saboda kawai yana mutum saboda ka ba su yi da shi saboda mutum ne don kuma banu isra'ila sun daga wani mutum daga cikinsu sun kai shi matsayin Allah hmm. kaga yadda aka yi hannun riga waɗancan sun iya da annabin Allah saboda sun ce mutum ne wannan kuma annabin Allah ne saboda wani abu da suka gani na aya tattare da shi sai suka daga shi daga matsayin mutum suka kai shi matsayin Allah suka ce Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan uku ne ina ga zamu dakata anan, nan insha Allah gobe insha Allah za mu tashi akan wannan kissa abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu rada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad